وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan a nan kofar gadon kaya a birnin Kano yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da wanda ya dace da sha bakwai sha takwas ga watan biyu fabrairu kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya kamar yadda al'ada ta gabata shi ne dukkan shekara a irin wannan lokaci na wata ramadan musulmi a wannan yanki namu sukan zauna a masallatai ana yin tadabburi na alkur'ani ana karanta alkur'ani ana kokarin fahimtar ma'anoninsa kamar yadda kullum muke faɗa wannan dama ce yana daga cikin damar da Allah mu ya ba mu na cewa mukan bar da yawa daga cikin abubuwa da muke aikatawa mu tare a masallatai domin kokarin jin sakon Allah tabaraka wa ta'ala da kokarin fahimtar ma'anoninsa to a yau da dar Allah za mu shiga suratul ra'd in ba manta ba shekarar ta gabata mun kammala karatu ne a cikin suratu yusuf kuma kamar yadda muka saba yi idan mun ɗauki sura za mu yi kokari mu kalle ta a jumlar ta kafin mu shiga tafsilin ayoyin wannan sura ɗin mai albarka sura su rad wannan sura ita ce ta sha uku a jerin surorin alƙur'ani a tartibi na mushafi ayoyinta kuma kamar yadda mai raddul azhan Allah ya masa rahama ce arba'in ne da uku ko arba'in da ainihin gashi ya faɗa da biyar wannan sura mai albarka surat ar-ra'd malamai sun yi sabani makkiya ce ko madaniya ma'ana wacce ta sauka a garin makka ko kuma a madina malai ce magana rajihi inda al-aksarina a wajen mafi yawan malamai wannan sura makkiya ce me yasa suka bada haka saboda yanayin surar ma'ana tsabi na sura abin take dauke da shi na sako yayi kamanceceniya a cikin salo da uslubinta da surori na makka wannan sura ta sauka ne a lokacin da aka kasance cikin hali na kunci da kuma samun takurawa a garin makka wanda mushirikai su dinga kuntatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ta sauka bayan ta Yunus da Hud da kuma Yusuf idan an duba sura ta Yunus da Hud suna ɗauke ne da kisoshi da bayanai na manzannin baya da irin yadda suka yi gwagwarmaya a cikin al'ummominsu surat yusuf kuma tana ɗauke da darasi ne wanda yake nuna irin jarabawa da allah ya ga wannan bawa nasa annabi yusuf alaihi kuma a ƙarshe ya kai shi game ga ɗaukaka da nasara sai kuma suratul ra'ad ta biyu baya wacce kuma wannan sura abinda take ɗauke da shi na darasi wanda yake a jumlace ma'ana mawdu'in ta abin take karantarwa shine bayani game da wato al'amari na gaskiya da kuma abin da yake na karya cewa gaskiya al'amarinta madaukaki ne ko mun daɗewa ma'ana ita ke da ɗaukaka ko da a yanzu ba a ga cewa gaskiya ta samu ɗaukaka ba amma Allah ta'ala ya hukunta cewa gaskiya a kullum ita ce madaukakiya ƙarya kuma al'amarinta rusashe ne wanda yake bayi da ba inda zai je ƙarshensa ba wani abu ba ne ko da ƙarya ta yi sama an ganta kamar wani abin nan to sai Allah ya tuffanta ta da kumfa wacce take ruwa yana tahowa da kumfa irin na teku ko makamancinsa sana ƙarshe sai ka ne kumfa ka rasa fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an kumfan nan da kake gani kamar ta tsauni ne da yake baka tsoro zai waye gari ka neme shi karasa ya baje saboda dama ita karya ba ta da ainihin wato makama ba ta ciya ce to wannan sura tana karantar da mu abin da ya shafi wato karfin gaskiya da kuma ɗaukakar gaskiya da lalacewar karya da kuma karshenta wanda yake mafi muni wannan sura ta ar-ra'd ta kunshi bayanai game da tauhidi ma'ana tana nuna mana wane ne Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kudararsa da ikonsa dama ana gane Allah ne tabaraka wa ta'ala ta hanyar halittunsa irin abin da ya bayyana na kudararsa a cikin halittun da yayi sannan kuma tana magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama wanda da yawa daga cikin kafirai suke musawa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan al'amari a wannan sura kuma ya kawo misalai na abin da ke tabbatar da cewa Allah zai tashi bayi a gobe kiyama kuma ya musu hisabi mata suna ar-ra'du saboda aya ta 13 Allah ta'ala ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi Allah ya ambaci ar-ra'd a cikin wannan sura shine tsawa shine ar-ra'd to kuma a cikin wannan aya ne Allah ta'ala da ya ambata aka sanya wannan sura suratu ar-ra'd idan mun kalli wannan sura a dunkule kamar yadda na faɗa ta fara ne da mukaddima ma'ana mukaddima kamar shimfiɗa kenan wacce ke bayyana matsayin alkur'ani da cewa littafi ne na gaskiya da Allah ya wahayi ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa mafi yawan mutane suna inkari ma'ana suna masawa ta bude da wannan yabo da kuma ambatan girman alkur'ani cewa wa'ayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala shine aya ta farko alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun kaga wannan shimfida ce aka bude da bayyana matsayin alqur'ani da girman sa sannan kuma sai Allah ta'ala wanda ya saukar da alqur'ani ya bayyana wa bayi kansa ta hanyar bayanin kudurarsa cewa idan an kalli sama da halittun da ke sama da ƙasa da abin da ke ƙasa duk suna nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne mai karfi ne wanda yake da kudura na aikata abin da ya so kamar raddi ne ga waɗanda suke ƙaryata wato wahayin da Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke karyata shi alkiyama sai Allah yake nuna musu wato kudurarsa da ikonsa a cikin halittarsa ta sama da kuma ƙasa tun daga aya ta biyu zuwa aya ta biyar Allahu allazi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah ya bayanin yadda ya tsaye samaniya ba tare da wani ginshiki ba ba tare da ginshiki ba ثم استوى على العرش وشخ وسخر الشمس والقمر sannan halicci rana da wata ya hore su gabayi kullun yajri li ajalin musamman sai Allah yake yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna Allah ne yake gudanar da al'amuran bayi yudabbiru shi ne wanda al'amarin bayi duka ke hannunsa shi ke gudanarwa shi kadai subhanahu ta'ala. Allah yana yin haka ne sannan yana bayanin ayoyinsa don mutane su yaƙini da cewa Allah ta'ala zai tashe su bayan mutuwarsu a wata rana domin ya musu isabi la'allahu la'allakum billah yace wa huwa allazi madda wa ja'ala fiha rawasiya bayanin yadda ya shimfida ƙasa. yadda ya sanya wato rawasi shine tsaunuka ko duwatsu da ke rike da kasar kuma ya sanya koramuna gudana a cikinta wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sannan ya halicci tsirrai ga sanan daban-daban dangi wato nau'i nau'i zawjayn ithnayn yani ni ithnayn nau'i biyu kuma Allah shine dai yughshil layla an-nahara yake lillabe dare da yini wanda aya ce ga mai tunani in ya kalli wannan tsalle ya san wannan abin baya guda da haka kawai yana gudana ne karkashin iko da kudura ta Allah tabaraka wataala wa fil ardi qita'un mutajawiratun sannan ya ambaci yadda Allah ta'ala ya halicci wannan kasa zaka tadda ita yanki yanki wata ke makotaka da juna wato ita kanta kasa din ba iri daya bace dangane da abin da ke fita a cikinta da kuma abin da ke bayarwa ga ta dai shimfiɗa ɗaya ce amma kuma Allah ya kasa ta wato yanki yanki kai tsa'un mutajawirat wanda ke makotaka da juna Allah ya sanya a cikin wannan ƙasa wajen jannatun min anabi wato gonaki na inibi wa zara da kuma tsirrai daban-daban wani khil da gonaki na dabino sinwan wa gairu sinwan dabinan ma nau'i nau'i wanda suke akwai nau'in da yake sinuwan ma'ana wanda yake eh, binnan ginshiki ɗaya ne yake hutuwa, amma da da kuma rassa daban-daban akwai kuma gairi sinuwa wanda shi ɗaya yake hutuwa za a ga bishiyar binuwa guda ɗaya akwai wacce in ta fito sai ta rarraba ta yi sassa daban-daban akwai ta kuma take gairi sinuwa guda ɗaya ce dukkanin waɗannan Allah ya ce yuska bi ma'in wahid ruwa ɗaya ake shayar da su waɗannan tsaron, amma Allah ya ce wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul sai kaga shashin da shashi ya sha bambam wajen ɗanɗano duk da cewa asalin su ɗaya ne to amma kasar sai kaga ta bada wancan barin yayi zaki wancan barin yayi wato tsami ko kuma makamancin haka wannan ma ayoyi ne ga mutane masu hankali in sun yi amfani da hankali to lalle za su gane Allah ta'ala mai iko ne da kudura tun da ya yi wannan to lalle zai iya tashin bayi domin ya musu hisabi a mataki na gaba sai Allah tabaraka ta'ala yake bayyana yadda mushrikai ko kafirai suke inkarin cewa ba za a tashi bayi ba sai yayi musu raddi duk da cewa wadannan ayoyi na bayi su kansu alama ce wanda Allah yake nuna musu ikonsa wanda i wannan lalle zai iya tayar da bayi shi an ne Allah ta'ala ya ce wa in ta'ajab ajabun qawluhum in za ka yi mamaki to ka yi mamaki irin abin da suke faɗi mushrikai kenan ko kafirai suna cewa a idan kunna turaban a inna lafi khalqin jadid yanzu in bayan mun mutu mun zama kasa kuma a iya tashin mu wata halitta sabuwa sai Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbi wadannan sun kafirce wa ubangijin su wa ulaika al-aghlalu fi anaqin an tashi al-qiyama abinda zai faru gare shi shine za a sanya su a cikin kuku mai hannayensu a waya an daure su a cikin sarka wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun masu masa tashin al-qiyama ɗan wuta ne ko madawama a gidan wuta Allah ya musu raddi da cewa Allah zai tashi bayi kuma zai musu hisabi wanda ya musa wannan a ranar alkiyama zai shiga wuta kuma zai gamu da azabar Allah sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin wato girman sarki fadin iliminsa da kuma girman kudurarsa subhanahu wataala da kuma ikonsa da abin da yake kaddarawa yadda ya so cikin aya ta 8 har zuwa aya ta 11 Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah ta'ala yana sanar da abin da dukkan wata mai ciki ke dauke da shi na ɗa wa mata taghidu al-arham wa mata tazdadu da abin da ita mahaifar take tauyewa da abin da take ƙarawa, duk Allah ya sani yaya wannan halitta za ta kasance sai ce wa kullu inda indahu mai miqdar domin Allah ta'ala kowane abu ya kaddara shi ya hukunta shi yadda zai kasance kuma ya san yadda zai kasance shine alimul ghaib masana abin da ke boye wa shahadati da abin da ke bayyane Shi ne Alkabiru Allah mai girma al-muta'al madaukaki to yayi bayanin cewa shi masani ne na abin da ke boye da abin da ke bayyane sai ya bayyana cewa sawa'un minkum saboda haka tunda ya san abin da ke fili da wanda ke boye duk ɗaya ne dangane da ku bayi man asarra al wa man jahara bihi wanda zai boye yayi magana ta sirri ko wanda zai bayyana ta duk ɗaya ne a wajen Allah wa man huwa mustaghfir bil layli da wanda yake koya a cikin dare cikin duhun dare ya aikata wani abu Allah ya gani wannan ba zai koya ga Allah ba wa sarihun bin nahari da wanda yake bayyana a cikin yini duk abin da mutum zai aikata Allah yana sanin shi domin shine dai alimul ghaibi wash shahada masanin abin da ke boye da abin da ke bayyana baya koya ga Allah kuma ya bayyana cikin abin da yake na ikonsa shine ya sanya wa bayi mu'aqibat mala'iku da ke basu kulawa da kariya gaba gare su da baya gare su Ya yahfazunahu min amrillah wanda suke tsare bawa daga wato abinda Allah ya so daga umarnin Allah abinda Allah ya umarni ya umarni gare su sannan sai Allah ya bayyana wani hukunci nasa da ya hukunta cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya sunnanta wannan ya hukunta wannan cewa baya canja al'amarin bayi halin da suke ciki har sai su bayin sun canja halin da suke ciki ma'ana gurgurdan abin da bawa ya aikata gurgurdan sakamakon da zai gani a duniyar nan idan ya alheri ya ga alheri in ya yi aka san haka kuma sai ya ga aka san haka saboda haka hukuncin Allah in ya hukunta babu wanda yake mayar da hukuncin Allah wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal a mataki na gaba sai Allah yake bayyana yadda mushrikai suke kiran wani Allah alhali waɗancan din ba su da iko irin ikon Allah ba sai halitta irin ta Allah ba ba su ke mallake da al'amuran bayi ba ba su da wani iko to ta yaya za a bauta musu waɗanda su kansu ma ba su amfanar da kansu ba bare su amfanar da wanda ya rike su a matsayin abin bauta idan ka duba aya ta 14 zuwa 16 lahu da'watul haqq bauta ta gaskiya ta Allah ce shi kadai kira na gaskiya na Allah ne shi kadai wallazina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi shay duk wanda ya riki wani Allah ya roke su ko ya mika bukata shi gare shi ba zai iya amsa masa ba ba zai biya masa bukata ba in ko zai biya masa bukata sai in kamar yadda Allah ya buga misali illa ka basu kaffai ila alma sai ga wanda in hango ruwa a cikin rijiya a zurbin rijiya ya leka ya gano ruwan sai ya mika hannu ya ce ruwan taho ina jin kishi zo ka shiga bakiya illa ka ba su fai ilal ma'i ya yabluga fahu ya ce wa ma huwa ruwan zai taho ruwan yana ji yana iya motsa ya taho in ka ce taho nan ina da bukatar ka to haka mu mushrikai abin da suke bautawa in sun ce ga bukatar su ba za su iya biya musu bukata sai in wannan ruwan zai yi zaka yi mika hannu ka ce taho ya taho amma in ko ba zai taho ba to da abin da ake bauta ba Allah ba zai iya biya wanda yake bauta masa bukata ba sai kuma Allah ya bayyana cewa duk abin da ka gani a bayan wannan duniya yana sujjada yana girmama Allah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan ko dai bisa da'a da biyayya ko kuma bisa tilas duk abin da ka gani yana sallamawa ya mika waya ga hukuncin Allah yana sujjada ga Allah wannan sujjadar shine sallamawa ga abin da Allah ya hukunta babu wani wanda zai iya fita daga cikin mulkin Allah babu shi duk wanda ka gani yana zama ne karkashin mulkin Allah tau'an wa karhan ko ya zo ko yaki bawa ne na Allah kuma duniya nan mulkin Allah ce kuma sai yadda Allah ya ga dama ko da yace ba zai bauta Allah ba to amma yana gudana ne karkashin ikon Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa zilaluhum har ma inwas bayi suna sujjada ga Allah bil qudwi wal asar sannan sai Allah ya ce a gaya wa waɗannan kul man rabbus samawati wal ardi a tambaye su wane ne mahalicin sammai da ƙasa wane ne su? sai Allah ya ce a gaya musu kulillahu Allah ne su. ko da sai da ki wani ba Allah ba to wannan da suka rika ba yi da wani halitta cikin duk abin da gani a duniyar nan sama da kasa halittun Allah ne shi ya ma Allah ce kul a gaya musu afattakhasum min duni a ko riki wani ba Allah ba majibinta su waɗanda suke la yamlikuna li anfusihim naf'an wala zarran waɗanda ba su mallaka wa kansu wani amfani ba ko cutarwa su janyo amfani ga kansu ko su tsare kansu game da cuta ba su iya yin haka ba to saboda haka wanda ya riki wani Allah cewa shine majibanci ko shakka babu batacce ne kuma ya rike abin da bayi da ainihin abin da ake ta baya kullewa shine Allah ya ce kul hal yastawi al a'ma wal basir ai daidai suke da makafi wadancan wanda suka rike wannan Allah shi ko wanda ya rike Allah daidai yake da mai ido kaga ai ba za su yi dai ba ba za su yi dai ba wanda yake da ido yana iya hangen abin da ke gaban sa yana iya tafiya gaba gadi wanda yake makaho ko sai a hankali to wadancan daidai suke da makafi sai yake am hal tastawi dhulumatu wan nur ko shin duhuwa da haske za su yi ɗaya sannan Allah ya take maimaita dai abin da ya faɗa a baya na cewa waɗancan da ake bauta ba Allah ba ba su mallaki komai a wannan duniya ba domin ba su yi halitta irin ta Allah ba ko kuma a'a waɗanda suka rike su ɗin sun gano halittar su ce su waɗancan ɗin har ma suka kasa bambancewa tsakanin halittar Allah da ta waɗancan shi yasa suke bauta musu Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi ko waɗannan da ake jingina wa Allah cewa kishiyoyi ne su ma sun yi halitta irin halittar Allah fata shaba a alayhi shi yasa ma suka samu rikicewa suka kasa bambancewa ga halittar Allah ga ta waɗancan shi yasa suke bauta musu shin haka ne fi Allah ya ce a kulillahu khaliqu kulli shay ba wanda ya wani halitta ba Allah ba waɗancan din da ake bauta wallahi ba ta halicci komai ba Allah ne mahalicci dukkan abin da ka gani wa huwa alwahidu kuma Allah makadaici ne wanda yake alqahar mai rijayi shine sama da kowa sama da kowa sannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya buga misali game da yadda gaskiya take da tsayawa akan kafafunta da yadda ƙarya take ba ta da ainihin makama mai gushewa ce kuma wato ba ta da tabbas shine Allah ya buga misali yace anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatun bi qadariha sai ruwa ya gudana a cikin audiya shine ainihin cikin koramai gwargwadon girman korama ko kuma kogi gwargwadon da ruwan yake kwaranya a cikin sa to in yana tafiya ruwan fastamala sailu zabadar radiya idan ruwa yayi yayi ruwa mamako sai kaga ruwa yana gudana da kumfa akai haka nan mutane suna amfani da wato a wajen kira su sanya abin nan karfe ko zinari ko makamancin wani a cikin wuta don me don su tsabtace su cire abin da yake mai kyau wanda yake ba mai kyau ba kuma ya gushe ya tafi haka wato a banza ne Allah ya buga misali yake cewa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu shi ma idan aka sa ƙarfe a cikin ruwa a cikin wuta ana ainihin rurawa sai ga yana fitar da wata kumfa kumfar ita ce mara kyau wadda za a zubar da ita amma abin da yake mai kyan shi kuma yana ƙasa sai Allah ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka Allah yake buga misalin gaskiya da kuma ƙarya fa amma zabadu amma kumfar abu jufa'an sai ya tafi a banza haka don bai da amfani wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da yake amfani ga mutane fa yamkusu fil ard shine yake tabbata a ƙasa kumfar tafiya take sai ta bar asalin abin da yake mai amfani a kansa Allah yake kazalika yadribu Allah al-amsal Allah yana buga mutane misali su zama masu fahimta da kuma hankalta sannan a cikin aya ta 18 Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hada muqarana shine kwatanci tsakanin wato mutanen da suke sun amsa kiran Allah mutanen kirki mummunai da waɗanda suke ba su amsa kiran Allah ba ya bayyana misalinsu da kuma irin ayyukansu idan ka duba tun aya ta 18 Allah da yace lil ladzina istajabu li rabbihimul husna wadanda suka amsa kiran ubangijin su Allah yayi musu alƙawarin alhusna gidan aljanna ke walladzina lam yastajibu lahu wadanda basu amsa kiran Allah ba kuwa law anna lahum ma fil ardi jami'an a ranar alkiyama 'yan aka tashi kiyama da a ce za su mallaki duk abin da ke wannan duniyar baki daya wa mislahu ma'ahu da kwatankwacinsa sun an tashi kiyama ce suna da mallakar irin duniya na baki ɗaya da abin da ke kwatankwacin duniya lafta da bihi in sun ga uba da irin musibar da ake za ta kasance a kiyama wallahi Allah ya ce sai sun bayar da fansa na wannan don su samu tsira amma Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba bale ma ba su da shi a kiyama wa zai je kiyama da wani abu misali ake bugawa tunda ɗan adam abin da muke iya ganewa shine mallakar abin duniya ya fi zuwa kusa da hankalin idan aka ce wane ya mallaki kaza sai ka rika ganin kai lalle wannan ya isa lalle ya yi kai kaza ya irin awon dan adam kenan to sai Allah ya buga mana misali da abin da muke iya ba. yanzu ba ana ana bayyana ba wanda suka kowa kudi ba wanda yafi kaza wanda yafi kaza sai kai ta a buga muka misali irin abin da ya mallaka to wannan fa bai mallaki duniyar duka ba ba duk wanda ya mallaki wani abu har karuna dinnan da Allah ya mu labarin sa wani shake ne dan kankani ya mallaka na duniya to ina ga a ce duk duniyar da abin da ke cikin ta naka da ninkinta to an tashi kiyama in mutum yana da kwatankwacin wannan saboda abin da zai gani na musiba da kuma abin da za a zai kasance a kiyama wallahi zai bayar dan ya tsira daga hukuba daga azabar Allah amma Allah ba zai karba ba ulaika lahum su'ul hisab waɗanda suka saba wa Allah suka yi kafirci suna da mummunan hisabi a gobe kiyama wa ma'awahum jahannam makomarsa kuma ita ce wata jahannama wa bisal mihad wane da wannan makwanci shimfiɗa in ita ce wata jahannama to su wane ne allazina istajabu li rabbihim wanda Allah yake zai ba su alhusna su waye shine Allah ya ba su ya bayyana sifofin su cikin aya ta 20 zuwa 22 allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misa wanda suka suke cika alƙawarin Allah sannan ba ta warware alƙawari والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم سنة سادت أبن الله يتي أسادر سنة أرنه بنجي سوء ويخافون سوء الحساب كما سنة أرن وانتم مون حساب دعك أنبت أبايا والذين صبروا ما سحقري ابتغاء وجه ربهم dan neman yadda ubangijinsu wa kamun salata kuma suna tsaye da sallah wa anfaqu suna ciyarwa mimma razaqnahum daga abin da muka ba su na arziki sirran wa ya fili da kuma a koyi wa yadrauna bil hasanati sayyi'a in sun yi mummuna suna maye gurbi da kyakkyawa mana da sun yi mummuna za su yi nadama su bi bayanta da kyakkyawa ko kuma a suna kuɗi, mummuna da kyakkyawa yace ulaika lahum uqbad dari waɗannan suke da wato ƙarshe kyakkyawa a gidan aljanna to wannan kaga an bayyana sifar alladhina istajabu li rabbihim dinnan wanda suka amsa kiran ubangiji su ne wa'annan mutane wane ne wanda ba su amsa kiran ba ba sai yace wallazina yanquduna ahdallahi ayata 25 wanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqi bayan sun rike alƙawari daga Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna warware abinda ko suna yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi suna barna a bayan kasa ulaika lahumul la'na irin waɗannan la'antar Allah ce za ta tabbata a kansu wala su'ud dari kuma suna da mummunan gida mummunan makoma kaga an dunkule an yi bayanin sifar waɗanda suke mutanen kirki waɗanda suke amsa kiran ubangiji kuma aka yi bayanin sifar waɗanda suka yi tawaye ga kuma makomar kowanne an faɗa sannan sai Allah ya mana bayanin irin yadda mushrikai a kullum suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu aya domin suna musa cewa shi ba manzo bane daga Allah in manzo ne kawo mana shaida daga Allah alqur'ani shine shaidar da Allah ayar da Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi amma ba su yadda ba wai su abin da suke bukata a kawo su wata aya ba irin ta Alƙur'ani ba Wai yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min suna cewa ina ma a saukarwa da manzan Allah aya daga ubangijinsa sai Allah yake kulka ce da su inna Allah yuzillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab Allah shi ke tabar da wanda iso kuma duk wanda ya koma zuwa ga Allah da imani da tuba sai Allah ya shirya da shi wannan alkur'ani shine ayar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar da har a tashi kiyama har lokacin da Allah zai dauki alkur'an nan yana nan kamar yadda aka yi wahayi shekara dubu yau da kusan 500 Allah ya tsare abinsa zai dawwama har zuwa lokacin da Allah zai dauke shi kuma ya bayyana cewa da a ce akwai wani littafi abin karantawa walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu wanda za a karanta shi shi wannan abin karantawar duwatsu su tashi daga inda suke su motsa aw qutti'at bihi al-ard ko kuma a karanta wannan littafin kasa ta keje ta tsatsage aw kullima bihi al-mauta ko a karanta wannan abin karatu matacce ya tashi ya zauna inda akwai shi to shine wannan alqur'ani wannan alqur'ani abin da ke ciki na mu'jiza da aya ta ubangiji ya kai ga haka inda akwai wani abin da za a karanta ana tilawarsa duwatsu suna barin inda suke saboda yadda suke jin wannan qur'anin ko abin karatu su motsa daga inda suke ko ana karanta kasa tana tsagewa ko kuma ana karanta ga matacce ya miƙe ya zauna to da akwai wannan shine alqur'ani an karanta shi yasa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wanda ke nuna cewa qur'ani shine ayat da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah yake nuna girman alqur'ani din nan sai yace bal lillahi amru jami'an dukkan al'amari na Allah ne shike hukunta abin da yaso da ya ga dama ƙur'anin nan matsayinsa da girmansa ya kai ga wannan da in an karanta duwatsu suna motsa daga inda shi ko ƙasa tana darewa ta tsaki ko kuma a karanta ga matacce ya zauna saboda abin da ke cin alƙur'ani na mu'jiza da kuma aya to amma ganewa ne ba su ba ko kuma a'a suna taurin kai domin sun yadda cewa ƙur'anin nan suna ji sun san ba maganar wani bane ba ce zancen Allah tabaraka Ta'ala, saboda abin da ke ciki mutane ne masu fasaha larabawa suna iya ganewa suna iya fahimta to amma watakila taurin kansu da kuma yadda Allah ya rubuta musu shakawa duk wanda Allah ya rubuta masa rashin rabo shine wanda yake inkarin Qur'ani ya musa mu'jiza ta Al-Qur'ani sannan Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayata 40 a cikin wannan sura yana tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana bashi hakuri yana hakurkurtar da shi akan abinda mushrikai suke masa na fito na fito cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai kama su da laifinsu to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan sako ne mai isar da sakon Allah saboda haka shi dai ya isar da sakonsa al'amarin bayi kuma ya bar wa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa imma nuriyannaka ba'dhal ladina ido in mun ga dama muna iya nuna maka wani shake na abin da muke musu alƙawari da shi na hukuba ma'ana mu kama su tun kana dare ka gani irin hukumar da zamu sauka a gare su auna na naka ko kuma mu karbi rayuwarka bayanka mu musu hukuba irin yadda muke su ko mu jinkirta har tashin alkiyama fa inna ma alaikal bala kai dai ka isar da sakon Allah naka shine isar da sako wa alaina hisab hisabi kuma game da al'amuran bayi abin da suke aikatawa namu ne inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan dai Allah yake gargadin kafirai da kuma jan hankalinsu cewa alkawarin da ya na hukuba mai riskarsu ce da da ta suna cewa a gaggauto musu da hukubar to in ma sun yi haƙuri hukubar tana zuwa gare su domin ai ta faru ga wasu a baya kuma suna iya ganin misalai tunda ai suna kai kawo suna ganin gidajen adawa da samudawa kuma sun san abin da ya faru gare su cewa Allah ne ya sauka musu da hukuba ya tafiyar da su saboda laifukansu shine fadin Allah aya ta 41 awalam yarau anna na'til nan kusa min atrafiha shin ba su yi gani ba cewa anna na'til arda muna zuwa ga ƙasa? Nan nanqusuha muna tauye ta min atrafiha daga sassanta cewa suna ganin su ne masu ƙarfi masu yawa kuma suna ganin musulmi ba su da yawa ba su da ƙarfi, amma kudura ta Allah yau da gobe sai gashi musulmi sun kai ga karfin da suna yakar mushirkai suna kama garuruwa suna ƙara yin ƙarfi suna ƙara faɗaɗa wannan aya ce ai inda suna iya ganewa su mushirkai kenan ko kafirai sai yace wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah ne yake hukunci babu wanda kuma yake warware hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma mai gaggawa ne cikin hisabi ga bayansa sannan a ƙarshe Allah ta'ala ya kuma tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan mutane suke musawa wa ya yaqulu alladhina kafaru lan mursalan suna inkari cewa kai ba manzo ba ne daga Allah Allah ya ce kul a gaya musu kafa billahi shahidan Allah ya isa mai shaida cewa shi ya aiko ka manzo ne gare su ce kafa billahi shahidan ne wa bai bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku na gaya muku ni dan sako ne daga Allah in kun muta Allah ya san cewa shi ya aiko ni sai yace wa man hu ilmu kitabi kuma duk wanda ke da ilimi na littafi cikin littafai da Allah ya saukar sun san cewa ni manzon Allah ne saboda Allah ya bada labari na zuwa manzon Allah da salama kuma duk wata shaida da ake bukata sun ganta sun tabbatar cewa eh manzon ne da Allah ya tsawai saboda haka Allah ya rubi wannan sura a karshe da ƙara tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga a dunkule inda zaka kalla sai kaga wannan shine sakon da ke cikin wannan sura baki daya a iya nan shine wannan ma'anar suratul ra'd abin da ke dauke da shi na bayani da sako ko da a haka misali inda zaka dauki alqur'ani kowace sura kai mata irin wannan fahimta ta jumla ai kaga da sako alal aqalli zaka zai haska maka kaga me ke cikin littafin tunda ai muna faɗa cewa sako ne gawa eh gare mu mutuwa kowane ɗaya daga cikinmu so ake ka karanta alkur'ani ka gane waɗannan sabonin da ke ciki a dunkula haka bare kuma a ce ka ba ayoyin dalla-dalla ka yi ƙoƙarin fahimtar sakon da ke cikin alkur'ani wannan zai ƙara maka imani da yaƙini kuma ya ƙara maka ilimi to amma mutane ba sa karanta alkur'ani da tadabburi da kokarin fahimtar abin da ke cikin alkur'ani shi yasa muke cewa irin wannan haduwa dama ce da in aka zauna aka karanta kaga Allah kalle in an gaya maka in ka kiyaye suratul ra'd sai ka fahimce ta a dunkule sakon da ke cikin wannan sura mai girma wanda shine bayanin cewa alkur'ani daga Allah yake kuma bayanin kudura ta ubangiji subhanahu wataala bansa ta yadda ya nuna mana yadda ya halitta a sama da halittarsa ta ƙasa da kuma yadda yake gudanar da al'amuran bayansa yudabbiru al'amra yana gudanar da al'amuran bayan daga ciki ne me ya azarta wanda ya so ya rike arzikinsa gabarin wanda ya ga dama domin Allahu ya yabsutu rizqa ya sha'u. wa yaqdir ayata da kaga wannan yana nuna ikon Allah da cewa shi ke gudanar da al'amuran bayansa shi kadai subhanahu wataala in ya ga dama ya azarta wanda ya so ya rike kuma arzikinsa barin wanda ya ga dama sannan yadda yake wa kafirai hukuba yake sauka musu da azaba domin su dawo su gyara wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw ta'allu qariban min dari hatta ya'ti wa'dullah haka Allah yake dandanawa kafirai hukuba ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban sannan ta tabbatar da alkur'ani cewa sako ne daga Allah sannan da kuma a kwantarwa da manzan Allah sallallahu hankali dangane da abin da waɗannan mushrikai suke inkari na saƙonsa da kuma yadda suke cutar da shi eh, sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba shi hakuri cewa haka yake duk manzan da aka haiku haka yake fama da irin waɗannan mutane wannan sura ta ar kenan mu dauki ayoyin ɗaya bayan ɗaya a gurguje kamar yadda muka saba mu karanta malam ya karanto ayoyi guda biyu na wannan sura mai albarka alif lam mim ra waɗannan harufa kamar yadda aka sha faɗa a baya harufa ne waɗanda malamai suke cewa yana daga cikin tahaddi da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa larabawa mana kalubale da yi musu na cewa su mutane ne masu fasaha to ga haruffan da aka rubuta wannan littafi da su da harufan bakakin da aka sani suka sani su ma kawo in sun isa irin abin da ke cikin alkur'ani ibnu kasir Allah ya masa rahama yace wa inna ma zukira da hadhihi huruf fi awail suwar Allah yana ambatan waɗannan harufa a farkon wasu surori ne allati zukira fiha wanda aka ambaci waɗannan harufa yace bayanan li ijadil qur'an dan yayi bayani cewa alqur'ani mu'jiz ne shine gagara koyo ma'ana qur'ani littafi ne da ba wanda zai iya kawo sa wa anna al-khalqa ajizuna amma mu'aradati bi Misli. dai halittu ba za ta iya kawo kwatankwacin alkur'ani ba yace hada tare da cewa annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'a shi qur'ani an rubuta shi da wannan harufan dai da kowa yake gani wanda ya iya karatu da rubutu ai da wannan harufan yake dauka ya rubutu ko ba ka ba to ga sanan qur'ani da su aka yi, kai ma in za ka iya rubuta irin alkur'ani in zaka iya ai laraba suna alfahari cewa su suna da fasaha to ku kawo kwatankwacin alkur'ani in za ku iya ƙur'anin ne da waɗannan harufan aka rubuta shi ce ma annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'a allati yatakhatabuna biha wanda mutane suke laraba suke magana da waɗannan ainihin wannan yare da ke kunshe da aka rubuta da waɗannan harufa sai yace wali hada ibn kasir shi yasa ma kullu suratin duk wata sura uftutihat bil hurufi dai aka bude ta da harufa kaman bakara alif lam mim da makamantansu yace fala budda zaka tadda cewa lalle an yuskara fiha al-ittisal al-Qur'an zaga bayan harufan an bayyana intisari ga al-Qur'an cewa al-Qur'ani madaukaki ne wa bayani ijazihi wa azamati da bayanin girman al-Qur'ani da azamarsa da daukakarsa yace ga misali fadin Allah ta'ala alif lam mim yake zalika kitabu la raiba fihi da yace alif lam ra sai kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim da yace sad sai wal qur'ani dhikr da yace hamim sai tanzilun min ar-rahmanir rahim to zaka tada haka duk inda aka mace harufa nan sai Allah ya mace al-qur'ani cewa wannan qur'anin da waɗannan harufan aka ainihin wato rubuta shi saboda haka kuma harufan nan su ne dai harufan larabci da laraba ke magana da shi tunda suna jin cewa suna da fasaha to su kawo kwatakwatan alkur'ani in za su iya sannan sai Allah yake tilka ayatul kitab ai wadancan abinda aka karanto ayoyi ne na alkitab littafi littafi ma'ana malamin suka ce alkitab ma'ana alkur'ani ayoyi ne na wannan littafi alkur'ani ai ayatun min alkitabil aziz wal qur'anil karim Ayi ne littafi mai girma magwayi alqur'ani wanda yake mai karamci wallazi unzila ilayka min rabbika sannan abinda Allah ya saukan maka ko abinda aka saukan maka daga ubangijinka alhaqqu shine gaskiya ma'ana wannan qur'anin baki ɗayansa da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wanda babu kokonto a cikin sa gaskiya ne wanda babu kokonto a cikinsa walakin na askarar nasi la nuna sai dai mafi yawan mutane ba sa imani da alkur'ani ba sai imani da shi ba saboda me sai ta li fil inadi saboda kaiwa matuƙa wajen taurin kai da kuma kin yadda da gaskiya yake wa khurujihim an tariqis sadad da kauce wasu gabarin hanya ta daidai dalili ko shine alkur'anin nan sakon da yake ciki a bayyane yake a fili laraba da aka yi wahayi aka saukar da alkur'ani suna gane ma'anonin me yasa ba su imani ba ba dan komai ba sai dan girman kai da kuma taurin kai ne da ina inadi amma ba dan ba su gane sakon ba sun yi ikirari su kan cewa wannan littafi da ake karantawa lalle ba dan adam ne ya wallafa shi ba sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala amma da yawa daga cikin mutane suna inkari sannan bayan Allah ta'ala ya bayyana cewa da yawa mutane suna inkari suna musa cewa wannan alkur'ani daga Allah yake sai ya bayyana dalilai da ke wajabta imani da Allah cewa Allah ubangijin bayi gaskiya ne kuma abin da ya saukar na wahayi gaskiya ne sai Allah ya bayyana ikonsa na halitta ta sama da ikonsa na halittar abubuwa a ƙasa kowane za ka ga ya ambace su na farko ya ambace abin da ya shafi samaniya sai yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin Allah ta'ala shine wato Allah wanda ya cancanci abauta masa da yace Allahu daga al ne abin bauta Allah wanda ya dace bayi su bautawa wanda ya cancanci bauta shine Allah wanda yake allazi rafa'a as-samawati bighairi wanda ya daga wannan samaniya ba tare da ginshikai ba da kuke gani bi ghairi amalin tarawnaha ma'ana Allah wanda ya saukar da alqur'anin nan shine fa wanda ya halicci saman bakwai din nan kuma saman nan da ya halitta ba tare da wani ginshiki ba fa ganin abin da ya tokare ya rike sama da ma'ana halittar da yayi ta sama ba tare da wani mariki bane abin da ya rike ta a ta tsaya ne da kudura da ikon Allah shine ibnu kathir ke cewa zahir min qawlihi zahirin abinda wannan aya take nufi shine irin faɗa Allah a cikin suratul hajj da yace wa yumsiku samaa an taqa al ardi illa bi iznihi Allah shi ya rike sama wacce bata fada ba akan kasa da izininsa kaga ya nuna da yake cewa bi ghairi amadin tarawnaha babu ginshikin ba wai ginshikin ne ba kwa gani ba idan ku baya gani ba a'a bi ghairi amadin tarawnaha ba ta da ginshikin da kuke iya gani ba babu shi ai asalan bare ku ganshi babu yi shi Allah ne rike sama da ikonsa ta tsaya haka kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul hajj yace wa yumsiku samaa Allah shi ke rike da sama an taka al-ardi wato ta tsaya da ba bata fado a bayan kasa ba saboda haka babu wani matokari ko ginshiki da ya rike samaniya wannan yana nuna ikon Allah da kudararsa kuma in ka kalli saman nan lalle ka san Allah yana da iko tunda baka iya kure ainihin fadin duniya na matsayin ka na dan adam ka iya kure ganin abin da ke abin nan bare kuma ita sama waye ita ba zuwa ya gano ita ke. amma an ka kai ka kalli halitta sama lalle ka san Allah ta'ala mai iko ne mai kudura kuma saman nan ga ita tsaya kyam ba motsi ba ta fado ba alhali babu mai ginshiki da aka tokare ta da shi wannan kaga abu na farko kenan na biyu sai yake cewa sakhkhara shamsa wal qamar kuma dai Allah abin bautar bayi na gaskiya shine wanda ya hore rana da wata ai dallalahuma lima yuradu minhuma min manafi'il khalqi ya hore su ya sanya suna amfana da bayi don bayi suna amfana da fitowar rana da kuma wata kowane yana amfana da bayi shi ya hore wa bayi Allah ta'ala ya hore musu rana da wata suna amfana da wannan ranar in gari ya waye ta fito su je manta kuma ta yi musu amfani domin wannan rana da kuke gani inda babu ita da rayuwa ba za ta gudana a bayan kasa ba da ba za a iya rayuwa a bayan kasa ba in kuna tambayar masu kimiyya a ce mutum a rufe shi a inda babu rana tsawon lokaci jikinsa ba zai iya juya ba sai ya lalace saboda yana da buƙatar wannan hasken ranar shi kanshi amfani ne sannan da kuma wata da Allah ta'ala ya hore wa bayi shi ma yana da nashi amfani kullun kowane daga cikin wannan halitta guda biyu Ya le adalin musamman yana gudana ne akan wani adali wani lokaci da aka kididdige masa abin ambato malamai suka ce ay yasiru ila waqtin ma'lum rana za ta fito ta fadi wata ya fito ya fadi zuwa lokacin da Allah ya kididdige musu shine ranar da karshen duniya idan Allah zai nade kasa to kuma da rana da wata duk za a tafiyar da su idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat za daga cikin abin shine Allah zai tafiyar da rana ya zama babu ita haka nan wata saboda haka ce suna da ajali suna da lokaci da aka kebance musu kaga wannan iko ne na Allah cewa ya halicci waɗannan rana da wata suna gudana akan me akan wani lokaci kayyadacce kuma suna gudana ne karkashin ikon Allah sai Allah yake yudabbirul amra kuma ne Allah shi yake gudanar da al'amura baki daya na wannan duniya cikin abin da yake sama da kuma kasa ay yaqdi subhanahu wataala wa yudabbiru amra malakutihi shi yake gudanar da al'amarin halittunsa baki daya gudanarwa cewa iraya kashe ya azurta ya rike arziki ga barin wani ya yafe wa wani wani isa shi cikin azabarsa haka dai Allah shi ke gudanar da al'amuran bayi sannan yufassilul ayat Allah yana bayanin ayoyinsa dalla dalla ga bayinsa waɗanda suke ɗauke da hujja ta kaɗai takarsa da ƙudurarsa cewa shine abin bauta shi kaɗai la'allakun bi liqa'i rabbikum nuna Allah yana yin wannan ne duka dan ku bayi ya zama kun samu yaƙini game da gamuwa da ubangijinku cewa wanda yake ya halitta samai dinnan bakwai ba tare da wani ginshike ba sannan ya halicci bayi baki daya ya halicci wata da rana yake suke suke gudana karkashin ikonsa yake gudanar da al'amuran bayi to wannan ubangiji subhanahu wataala shine dai kuma zai tashi bayi ranar alkiyama domin ya musu hisabi yana gaya mana waɗannan ayoyi ne don bayi samu yaƙini da dangane da motsa da Allah a gobe kiyama da kuma cewa za a yi musu isabi za su tsaya gaban Allah kowa ya ga abin da ya aikata ya ga sakamakonsa sannan sai Allah tabaraka ta'ala kuma ya yi bayanin ƙudurarsa a bayan ƙasa a can kaga an yi a bayanin abu uku ne a sama ko Allahu lafi rafa a samawati bi gairi amadin tarona ya ce sun mastawa al'arshi sannan bayan halitta sammai ɗin nan sannan yi daidaita akan al'arshinsa ya daidaita akan al'arshi daidaito da idace da ke subhanahu wa ta'ala sannan wasakkar shamsa wal qamara kullun yajri lil musamman kaga duk wannan abu ne da Allah ya bayyana mana cikin kudurar sai aikata haka sannan sai kuma a bayan kasa yace wa huwa allazi maddal arda wa huwa allazi maddal arda wa ja'ala fiha Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin wato dalilai na kadaituwarsa da kuma kudararsa kamal kudaratihi kamala ta cika kudararsa a sama sai kuma ya ambaci ainihin wato ikonsa da kudararsa a bayan kasa yake wa huwa allazi madda al-ardha Allah shine wanda ya halicci kasa ma'ana ya shimfida ta Maddal al ma'ana ya shimfida basataha tulan wa ardan ya shimfida ta wannan kasa din yayarwa ta ta ga bayi suna kai kawo a bayanta tana tsaye ba ta motsawa shi ne maddal arda kaga wannan yana daga cikin ikon Allah da kudararsa ka duba abin da ke bayan kasan nan nauyin abin take dauka da irin abin da ke dauke da shi a cikin ta ita wannan kasa to Allah ne ya halitte ta yi shimfiɗa ta kamar yadda take sannan yake waje alafiha rawasiya ai dibalan sabita ya sanya tsaunuka wanda suke rike da ita wato wannan tsaunuka din kamar kusoshi ne da ke rike da ƙasa da Allah ya halicce su soma don kada ta motsa sannan ya ce wa anharan kuma ya halicci koramu a bayan ƙasar nan shi ya sanya koramu ga tana suna gudana da ruwa a cikinsu domin bayi su amfana su amfana da ruwan da yake gudana a cikin wannan koramu sai ya ce wa min kulli samarati sannan daga dukkan 'ya'yan itatuwa wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn daga dukkan ayan itatuwa ya sanya zawjaini wato nau'i nau'i guda biyu dangi guda biyu isnaini wato daga cikin kudurarsa shine kuma dai ya sanya a bayan ƙasa din tsirrai da kuma 'ya'yan itatuwa kowanne zaujaini ma'ana dangi iri biyu biyu ai yace min kulli anwa'i samarati zaujaini zaujaini ai sinfaini a daga dukkan nau'i na 'ya'yan itatuwa sai yayi dangi biyu biyu shine sinfaini ma'ana akwai masu zaki akwai masu tsami akwai wanda suke bakake akwai wanda suke masu haske akwai wanda suke kanana akwai wanda suke manya haka yin sanya dukkan ainihin cikin dangi na itatuwa zauje ne isnaini dangi biyu sannan kuma sai ya bayyana daga cikin kudararsa shine yukshil laylan nahara kuma dai yana sanya wato dare ya lullube yini ay yaj'alu ta'ala yad'al al-laila ghashiyan wa satiran wato idan ya taho da dare sai ya lullube yini hasken da yake nan sai ya kushe kaga babu haske sai duhu sai duhun ya lullube yinin sannan kuma idan gari ya waye alfiji da yake to sannan sannan sai kuma yinin ya tafiyar da daren ya lullube wato Allah ne yake gudanar da wannan yana cikin kudura Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin abin da Allah yake da yake gudanarwa cikin ikonsa yadda yake tafiyar da dare ya kawo yini ya tafiyar da yini ya kawo dare inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi ita yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafizan yana tafiyar da dare ya kawo yini ya tafiyar da yini ya kawo dare kowanne yana tafiya a gaggauce wannan ita wannan ita ba a taba samun rana ɗaya an samu wani yayi jinkiri ba haka suke tafiya tunda Allah ya halicci duniya na har zuwa ranar da zai nade kasarsa waɗannan abin da Allah ya bayyana mana inna fi zalika ayatin qaumi yatafakkarun lalle cikin waɗannan akwai ayoyi ga mutane masu tafakkuri da kuma tunani masu wato daukar izina wanda za su kalli abu kallo irin na hankalta da kuma wato nutsuwa da lura ayoyi ne yadda Allah ya halicci waɗannan halittar nasa ka duba ƙasar nan yadda take a shimfiɗe da abin da ke kanta da abin da ke cikinta in ka haka irin yadda za ka ga launi daban-daban daban na ƙasa da ruwan da ke ciki nau'i daban-daban banda abin da ke kunshi a cikin ƙasa na ma'adinai da abin da Allah kaɗai ya sani wanda yake haƙar ƙasa yake bincike archaeologist za su yi baka labarin irin ababen ta'ajibi da ke cikin wannan ƙasa kai iya abin da ka sani kawai watakila in ba sana'a ka bace iya ƙasa ka ga shimfiɗarta amma yadda za ka yi tafiya daga nan ka hau abin hawa ka yi ta tafiya ita ce ne har iya inda za ka iya zuwa baka taɓa ita a ce yau ka kure ƙasar nan ba akwai aya a cikin wannan sannan kuma duwatsun da Allah ya sanya a bayan ƙasa tsaunuka wanda suke rike da ƙasar sannan irin koguna da koramai da Allah ya sanya suke gudana a bayan wannan ƙasa sannan ga tsirrai dangin ‘ya'yan itace daban-daban daban da Allah ya sanya nau'i-nau'i daban-daban sannan kuma yace yana yukshin lailan nahara dare yana lullube yini Allah cikin ikonsa ya sanya dare ya rufe yinin sannan kuma yini ya bullo ya ya washe gari ya haske duk waɗannan inna fi zalika cikin waɗannan ababan ta'ajibi ababan ban mamaki din da ke nuna kudara Allah la ayatin da kawai tafakkarun lalle akwai ayoyi ma'ana hujjoji da dalilai da ke suke nuna kadituwar Allah da kuma karfin ikonsa amma gawa da kawai ya ga masu tunani to ya ce lokaci yayi akwai aya ta gaba ina ga zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu dora daga wannan aya fil ardi qita'un mutajawiratun wanda dukkanin suna nuna kudara ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin halittunsa wanda ke nuna kadaituwarsa da kuma ikon sa subhanahu wataala abinda muka karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da abinda muke karantawa Allah ya karbi ibadunmu kuma Allah ya yafe mana mu muna roƙon Allah tabaraka wataala mana tawassuli da sunayensa mafiya kyawu da tsohon sa maɗaukaka ƙasar sannan tamu Allah ya amintar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan wata fitina Allah ya yarwata mana cikin albarkarsa da arzikinsa Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah muna tawassuli da azumi a bakin mu Allah ta'ala ya karba addu'o'in mu duk bukatun mu na alkhairi Allah biya mana duk abin da yake damu mu Allah ya yi mana magani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم